Assalamu alaikum barka da warhaka barka da wannan lokaci kuna sauraron mu on Cable FM another episode na shiri mai suna explained Saudi Arabia da kuma wato United States wani gadama ya tashi tsakaninsu gadama mai zafi wanda ba taba gani wa irin wannan sabani ba tun 9-11 an samu wani gadama ne da yake yana so ya change wannan uh, relationship tsakanin wanga to long, uh, long term wato uh, allies da yake uh, shanin mai na ciki e oil ne da yake kasan mai na ciki abu duka mai yana kawo zafi ciki abin nan ta za mu explain abin nan saudi arabia ta doki possession ta ce tana sai dindindin united states kuma ta ce a ah, abin da saudi arabia take yin da yana da wani ma'ana daban kuma zai kawo wani abin da yake negative saudi kuma ta ce oh, ba haka take ganin shi ba yanzu na za mu fafasa abin nan duka mu explanation kibla fm let's go duk inda kake sauraron mu kuke sauraron mu website mu na Cable FM shine www.cablefm.com muna ce muku welcome to uh, wannan shiri mai suna explained uh, tsakanin United States da kuma Saudi Arabia uh, relationship su yana da asali a long time ago amma muka je mata wularin World War wato 2 uh, zuwa kasa a zuwa har yanzu ga ka samu tarihi da dama da ya gano wannan relationshipin sunna a lokacin da ake kafin mu zo kan current situation ga wanda yake za mu warware maganar da kyau cikin ta karshen world war ii na united states ta ga wani alama kamar saudiya tana da mai kuma mai na zai yi amfani zuwa gaba Eh, ta ga wannan alaman nan tana cikin garukan da suka ga wannan alaman da saudi to saboda wannan kuma saudiyan kuma tana da wasu wato matsaloli na shanin security zaman lafiya cikin kingdomin nan to wani lokaci wannan zamanin nan in ka je baya you know 20 30 40 years ago or so kagan kamar cikin kasar ba zaman lafiya sarakan sukan fada tsakanin junansu wani ya zo ya yake wani ya cire shi da sauransu to wannan yana kawo rashin zaman lafiya cikin saudiyar na to sai kuma tana need security tana need irin abin da yake makaman yakin da za ta kare kasanta da kuma wannan peace cikin kasar to ta develop wani relationship da united states domin a garin america tana da wannan makaman yakin nan da saudiya take bukata saudiya kuma tana da mai win-win situation kenan to banda shi akwai abubuwa da dama kuma da ya hada su na abuta shanin yakan wato mutanen da ke ta da fitina a duniya da sunan musulunci da sauransu usa da kuma saudiya suna aiki tare su contain wannan extremist wato elementin nan relationship nan da wani lokaci ya yi hau sama wani lokaci kuma ya yi wani sanyi to kevin situation satin da ya wuce ga saudi arabia da kuma wasu abokanai na opec wanda suke wato wani kungiya ne na garukan da suke uh, supply ma duniya mai uh, suna oil producing nations to wannan garukan nan suna da karfi domin in ka hada karfinsu duka suna supply almost 80% 80% of mai da ke yawo duniya to saudi arabia ta decide da ita da wannan abokanan uh, business ta kaman za su cut supply uh, adadin mai da suke pampuwa suke sayarwa za su katin shi uh, wato wannan shekaran ga uh, suka ce kuma any moment kuma za a samu wannan abin nan ya shiga uh, da za su yi kuma 2 million barrels a day kowane rana 2 million barrels za su cut uh, shi zai come up to 2% of uh, mai da ke duniya duka inda ake amfani da mai duniya duka za a cut off 2% wannan mai nan to united states uh, america ce ta gama saudiya kaman ta ba ta kyauta ba saudiya amma tana son saudiya ta yi wannan abin nan ta janye domin wannan abin nan sun ga wasu abubuwan da yake zai ya taimaka na farko ya wahalar da talakawa ya tanye kuma wasu mutanen banza saudiya ta tambaya su wane ne wannan mutanen banzan nan da wannan uh, kad da za su zo da shi zai taimake su president joe biden ya ce cikin mutanen da suke fata kudin mai ya hau duniya shine russia vladimir putin to shi wannan mutumin nan da wannan kudin mai nan yake sai makaman yaki kayayyakin yaki ya je ukraine yana fada suka ce ma saudiya in kuka yadda ka cut wannan 2% supply globally wa, wato a adadin nan ya taimake shi pu'in nan ya bari ya saura cikin yakin nan daga ukraine ya kuma fitine zaman lafiyan duniya saboda shi kar ku yadda ku yi aiki da wannan ra'ayin nan ku janye ta saudi arabia kuma ta ce kamar ba tunaninta ba ta yi wannan lissafi ba ba saboda shi pu'in nan take wannan ta doki wannan mataki da za su cut wannan supply ba united states kuma suka ce saboda shi ne suna sai kan bakansu to wasu mutanen saudi arabia kuma su kuma sun juya magana suka ce wai joe biden ba domin russia yake so su so keep supply na yanda yake ba wai yana tsoro ne domin november ga watan da za mu shiga november akwai wato zaben da za a yi cikin america wanda yake na members of congress da governors wai biden yana tsoro ne kamar inda dai kudin mai ya hau to mutane sun tafi zaben nan da hushi da su je su yi zaben su ce abu ya yi tsada suka ce wace sa ne biden yake hushi da su ba domin russia ba ne in ji wasu mutane da ke goyon bayan wato su 'yan kenan amma biden ya ce wai nau wai ba shi ba ne wai matsalan shi ne russia mutanen da suke support biden kuma da kuma standing united states suka ce inda batun kudin nan ya yi tsada ne har watannin da ya wuce ga an biya kudin oil kudin gas more than two times the price da yake yanzu nan kusan two times 50% more me yasa wannan lokacin nan bai yi wannan magana ba shi suka ce wai wannan basis maganan da saudiya take yi nan hankali bai doka amma biden ya ce wai su kokari su janye wannan wato alkawarin da suka yi da za su cut off uh, supply by 2 million barrels uh, per day to mutane dai daga wanda suke bincike shani suke duba abin nan kuma da idanu idanuwansu da yake yana gani both sides suna da point suna da point akwai shanin siyasa ciki both sides domin ka duba abin da saudi arabia ta yi da opec nan vladimir putin da russia sun ji daɗi sun ji daɗi domin ka da mai cikin lissafin russia ba inda za ta samu kudi ta sai kayayyakin yaki ta ci gaba da yakin da take yi daga ukraine na to shi badin ya ce ya kamata a masa wato russia ta in aka masa mata in kudin mai ya fadi to dole ta samu matsalar yakin nan ta janye ta sake ma ukraine kasansu su yi abin da yake suna son su yi da future su ko ko ya masa ma putin ya zo to the negotiation table ya zo zauna ya ce kamar yana neman sulhu a yi sulhun nan suka ce amma in aka karof wannan supply nan in kudi ya hau to shi kuma yana cikin garukan da suke sayar da wannan mai zai samu kudi ne ba zai yarda zai ji zafi ya janye ba shi yasa saudiya ta duba ta bari falirka wato effect ta bangaren russia kenan amma cikin kasar mu united states an samu wato members of congress da suka ce suna goyon bayan joe biden a doki mataki a kan saudi arabia a rama mata da wannan abin da take yin ga to mafi yawancin mutane suna ta bangaren democrat ta kungiyar siyasa na biden kenan suka ce suna goyon bayan shi amma ta kungiyar republicans su kuma ga abin da ke ciki wasu ta wannan bangaren republicans kuma sun ce wai a'a ba su son biden ya doki wani mataki domin wannan bai kai a ce ya doki wannan matakin nan ba suka ce wai ya kamata ya duba cikin kasar america akwai mai in dai yana son kudi nan ya sauko ne kada a biya too much a da wato pump to shi kuma ya pump mai nan nan ya drill wells nan nan ganga american ga ya cire na american nan ya sayar ma duniya kuma a da cheaper rate instead ya ce wai zai doki mataki kan saudi domin sun reduce wato daily supply by 2 million barrels uh, per day in ji yan republicans kenan yan republicans kuma yan damarka suka ce kaman in dai haka nan ne suna son su su su use wannan abin su yi siyasa da shi kenan domin lissafinsu sun san kaman in aka tafi wurin na a election november ga in kudin mai ya hau sama haka nan da yawa sun vote against democrat ya zama siyasa amma instead nan suna ba yan republicans shawara abinda ke faruwa daga ukraine nan ya fi karfin wato siyasa ya kamata ka su yi siyasa da wannan abin su saya tare da shi biden nan ya so su masa masaudi ta janye wannan tsarin da ta kawo na cewa za ta reduce wato daily supply of uh, oil ta nan wani kamar ni hakan ga ina duban bangaren saudiya da american nan ina son yi adalci to ina zuwa cikin tarihi mu duba ah, wato amfani koko muhimmancin use mai lokacin da ake yaki ka samu abin da kake so ah, president joe biden da mutanen shi sun ce wai shugabannin saudiya wai munafukai ne wai su yi munafunci abin da yasa suka ce su yi munafunci yan saudiya sun ce kaman ba sun yi wannan abin ga domin su goye bayan su bi bayan russia da putin ba ne sun yi shi domin sha'anin kasuwanci ne shi sa suka yi wannan abin nan amma ba su gan yanda za a yi shi wannan yaki ma ce wai in aka cut supply ya tanye putin ba wai ba su gan wannan inda abin zai make sense ba to amerikawan sai suka ce e kasar mu america suka ce wai munafunci ne wannan magana domin 1979 wato 1980 russia ta shiga afghanistan da sojoji da ta shiga da sojoji wurin nan ita saudiyan ga ita ta zo amurkawan tana neman taimako yadda za a taimaka russia ta bar wannan afghanistan nan to taimako da yawan da aka ba aka bayar shi da an ba america ta ba wato bangaren saudiya da sauran musulman da suke yakan russia daga afghanistan ta ba su kayayyakin yaki da ta ba su kayayyakin yaki ana cikin yaki ana cikin yaki shi ita american ta kawo ma saudiya shawara ta ce ma saudiya kaman wannan yakin da ake yin nan ya bari kudin mai ya hau to kudin mai da ya hau nan kuma soviet union nan russian suna sayar da wato mai nan suna sai makaman yaki shi yasa in ba hana su kudi mai nan ba za su fita afghanistan nan ba in ji america ki gama saudiya daga nan she america ta gama saudiya da abokananta su pump more oil su zuba more oil kasuwa in suka zubo oil yayyawa kasuwa kudin mai ya fadi in ya fadi russia ta so ma jin jiki daga afghanistan to haka kuma aka yi shi aka raise supply na oil nan da aka raise kuma soviet union russia suka fara kara kaman ana so a use mai na a su da shi to ya kai mai na an use wannan abin nan ya masa wato ya mashe russian nan ar ta yadda kaman ta fita cikin wato afghanistan na. she yanzu ga usa tana gaya ma saudiya kamar inda abin nan bai aiki ne da wannan lokacin nan bai aiki kan russia guda gudan gaba domin su suka zo suka yi wannan abin nan daga afghanistan aka yuzu musu wannan abin kuma ya yi tasiri to yanzu kuma ya kamata su taimaka a yuzun shi kan wato uh, ukraine uh, russia abin da take yin ukraine nan ya so ta janye in ka duba wannan tarihin gaskiya yana make sense wurin nan abin nan yana make sense domin abin da yake an yi kenan an yi wannan abin nan mai ne aka use aka dame su sai suka samu wato matsalan yadda za su mai za su sustain wannan occupation lokacin na soviet union na kayayyakin yaki kudin sai shi ya zama aiki sai suka janye suka ce ku yi ma ukraine kuma wannan abin nan ita kuma masa musu su janye amma saudi arabia kuma sai wasu suka juya kuma suka ce a ba saboda shi ba ne amma saboda siyasan da za a yi zabe takarar da wasu za su tsaya america cikin november wai saboda shi biden yake masa musu to wani irin mataki biden da democrat da kuma america za su doki kan uh, saudi arabia uh, matakin nan suna nan daban-daban kala-kala kuma kowanne su kuma zai kawo ma saudi arabia matsala domin shanin nan duka siyasa na ciki na farko america ita ke sayar ma saudi arabia makaman yaki you know ita ke kayayyakin yakin saudiya america ke sayar mata to wannan kayayyakin yakin na ko jiragen sama da sauransu da machines daban-daban duka america ke bata kuma kafin saudiya ta samu america ya bata da suka karfafa wani alkawali suka nuna kaman suna son abuta da america sannan america ta yadda ta fara bata wannan makamai nan in muka je cikin tarihi kuma za mu duba wani lokaci da saudiya kuma ta taba yusu mai ta samu wani abin da take so mu tafi zamanin wato 1970 off my head cikin kai na 1970 i think 73 1973 an yi wani yaki daga wato tsakanin mutane israel da kuma larubawa wannan yaki nan ana kiran shi ramadan war cikin azumi na ake wannan yakin nan tsakanin wato mutanen larabawa musamman kuma egypt da syria da kuma israel shi sauran larabawa kuma na support yan wayinta larabawa to wannan lokacin nan da fadan ya yi fada ake ciki sosai larabawan sun rasa ya za su yi wa domin lokacin kuma america kuma larabawan na gan kamar tana bin bayan israel amma ya za su yi yanzu a masa a samo israel ta zo to the table larabawan kuma su zo su tsara wannan abin nan da wani alkawali wani dialogue su, su samu wani understanding ya za su yi ta wannan lokacin nan saudi arabia a uh, sarkin saudiya wannan lokacin um, I believe kaman fahadi ne eh fahadi ne sai da yake na karanta tarihin na fahadi ne to sai shi fahadin ya zo ya yi magana ya ce kaman wato daga yau zai bar sayar ma america mai bai sayar mata mai kuma zai yi zumai nan kenan ya sa wannan block ba wannan block na ba zuwa ma america mai to da ya sa wannan abin nan shi ya ce wai domin america tana goyon bayan israel ga ta kuma tana fada kuma da yan wayinta larabawa shi sa ba za ta yadda ta ci gaba tana supply bangaren mai da take yin nan ba to wannan abin nan ta sa shi in place wuri ya wuri da lokacin abin ya yi zafi cikin america ana dokan shawara ya za yi da wannan situation na ya za yi ta wasu suka ce kai maybe a kwace wurin mai nan ko ko a'a technology da ke aikin mai nan a tattaba technology nan ya bar aiki wasu suka ce a'a ba shi ba ne a masa ma mutane israel su yi wani abin da yake ya kawo zaman lafiya wurin nan to america ce ta zabe ta pressure wato israel da ta pressure israel shi israel ta zo ta zauna da larabawan suka samu wani fahimta alkawali su rubuta domin a bari wannan fadan nan daga nan aka koma da wani kasa aka ba syria to kun gan wannan lokacin nan bayan an samu wannan abin shi saudi arabia suka daga wannan blocking na suka fara wato deliver mai ta anyan da bangaren da ke kai ga american kuma kagan nan kuma example ne sun use wannan wato mai suka suka suka suka cikin yaki da shi kun gani ko shi yasa america na gayawa kamar saudi arabia in dai interesting ta ne tana amfani da wannan mainga ta achieve wannan goal me yasa take so ta yi wani abu daban da yake ya zamo shanin russia da ukraine ta ce wai ta yi the same thing ka ta yi wani kame kame ko ka ta yi wani kame kame to in muka duba cikin tarihi kuma a wani lokaci kuma da saudiya kuma aka ba ta shawara ta use wannan mainga ta wato shiga cikin ta, ta, ta samu wani upper hand cikin wani yaki da ba ta so shi ne yaushe shi ne muka tafi early 90s gulf war da aka yi yaki tsakanin wato kuwait da iraq a wannan lokacin nan wato umuntuna shi uh, saddam zamanin nan yana da niyya ne bayan ya karbi kuwaitin saudiyan kuma yana so ya kwace ta saudiya kuma ta yarda kamar saddam ya zo kwace kasan domin yadda yake zuwa nan zamani na wannan unguwan duka ba wani sojoji masu karfi kamar sojoji na saddam hussein shi sa saudiya kuma tana zaune wurin nan gaya tana gan kamar yanzu ya za ta yi domin banda sadamun nan lokacin nan wanda kuma ke da karfi wannan rijin nan shine iran to saudiya da iran nan kuma ba bota ba ne ba su da tsakaninsu fadan nan da yake na sabani shi'a da sunni yana nan shi sa saudiya ba za ta ta kira wato uh, iran ta zo ta kare ta ba ba ta ta yi wannan abin na sannan kuma nan ganga kuma shi sadamu mutumin sunni ne ya tashi mata da fada ya za su yi to nan shi suka kwankwaso kofan united states of america suka gama america ga abin da ke cikin america kuma suka ba su shawara abin da za yi abin da za yi domin ka duba saddam abin da ya kawo fada shi da wato kuwait shi ne shanin mai ne yana so ya kwace wato bangaren wato mai na rijiyar mai na, na uh, uh, kuwait ya ce wai nashi ne wasali na iraki ne aka zo aka mai da shi na wato kuwait shi ya shiga wurin nan to da saddam ya shiga da sojojin wurin abin da saddam ya yi cikin abubuwan da ya yi makarantun da suke cikin kuwait shi fara ya cire tarihin kasan kuwaitin ya ce a gwada musu tarihi kamar kuwaitin nan kasan iraki ne titoci aka sa musu wato tv station da radio station da su kuma suke cikin kuwaitin she saddam ya zo da waɗanda za su yi shirye-shirye kan tashoshin wato kuwait da kuma tv su suna musu bayani su wanke musu kwakwalwansu su fahimtar da su kamar su kuma iraki ne to wanga duka ya sa a use zurin nan to amerikawan kuma suna gaya kaman abin da putin yake yi daga ukraine na the same thing da ya shigo wurin nan tv station mutanen ukraine ya kwace sa mutanen russia su ta magana cikin yaren russia su gama mutanen kuma kamar asalin kasan ukraine na na russia ne suka ce wanga duka kamar ni ne banda wannan kuma da america ta zo ake samun matsalar saudiya suna gan kaman wato iraq za ta zo ta kwace kasan saudiyan nan domin wurin kuma akwai mai shi kuma mai ya kai shi kuwait me ke gwadawa kamar ya gama daga kuwait ba zai shigo saudiya ba to wannan lissafi ya bari saudiya sun yi zafi shi suka zo rai america suka ce wa a taimaka musu during wannan period nan america ta zuba sojoji adadin da suke suje suke fitowa over 500,000 troops aka zuba wurin nan kuma america ta rubuta kaman ita za ta kare duk wanda zai fitine kasar saudiya yana nan rubuce kuma har yau yana nan banda wannan kuma saudiya sojojinta ita za ta ba su kayayyakin yaki na maka, uh, makaman yaki ita america za ta bayar to daga nan america ta shiga ta je ta yake saddam ta fidda saddam cikin kuwait ta koma da shi back to iraq da ta koma da shi back to iraq she wannan lokaci na saudiya ta samu kwanciyar hankali saudiya kuma suka decide da america kuma kaman saboda irin wannan abubuwan da ke faruwan ga ya kamata kowane lokaci akwai sojoji na america cikin saudiya nan domin iri wannan situation wani kuma tashi zai wana su tare mishi musamman in ji saudiya wai iran iran suke gan kaman sun ya su zo su tashi the next su ce za su fitine su to amerikawa sun maintain sojoji cikin saudiya wannan lokacin nan duka har yau da muke maganan ga akwai over 3,000 US soldiers kuma manya manyan kayayyakin yaki na United States an zuba su daga Saudiya yanzu nan suna wurin nan suna wato alert wani abu ya zo da yake ya zo threaten zaman lafiyan Saudiya yana na alkawali kamar ita American ita za ta tanka kowane ne America za ta mai shi to in ji yan American suka ce wanga abin dukan da suke ma Saudiya she su zo za su yi wannan rashin adalci su ce za su cut wannan supply nan suka ce we know ya kamata saudiya ta rethink shi yasa wasu sun ce akwai wasu kayayyakin yakin da saudiya take bukata yanzu ga masu muhimmanci ta ce tana bukatar su da gaggawa da wasu daga congress sun ce wai a hana saudiya wannan kayayyakin yakin nan a hana wasu suka ce wata tafi wurin putin ta je ta sai inda tana so mai kyau ta inda tana so mai kyau ta sai wurin america ta yadda da abin da aka aka fadin ga inda ba ta so ta tafi wurin pu'in ta je ta sai wannan wato um, kayayyakin yakin na uh, amma as of now both sides ba su so wannan manga ba su so domin abin da ya sa ba su so um, uh, saudi arabia tana fada daga yaki kan yemen wannan fadan nan da take yi nan kuma in america kuma ta fita bayanta to ba yadda za ta yi wannan fadan nan ta same shi yadda ya kamata domin iran tana cikin fadan nan daga wurin na yemen na shi sa in da ta lose support america to iran ya yi contain situation na ya take advantage daga nan saudiya ta komo da iran bakin kofanta kenan domin yanzu ga iran na can iran saudiya ta ce wai threat ne ba ta son ta uh, kusa da ita domin yanda yanayinsu yake suna gan kaman suna da wani intention su zo su dami kasansu to yanzu kuma iran ya samu mazauni daga yemen kagan bakin kofar saudiya kenan saudiya na gudun wannan abin nan ba su so to amma dukan nan da taimakon america ciki wasu suka ci america ta ta ciki ta kuma hana ta wannan makaman yakin nan in ta hana ta wannan makaman yakin kuma saudiya ta struggle daga yemen in ta struggle struggle daga yemen wanda suke gan tana son saudiya america na gan kamar saudiya na son ta taimaka ma russia to america kuma ta ce in saudiya ta tafi wurin russia ba ta samu wannan makaman da take samu da american na to nan ganga iran shi ya doki nashi nan kuma ya ci gaba da fadan da ake yi daga uh, yemen a uh, wannan proxy war na daga nan kuma ya samu upper hand ya zo dominate wannan region na abu ne da yake kuma saudiya ba su so abi ya faru shi yasa yanzu shi ake cewa we pick your own poison pick your poison saudiya ta zabi da ya inda yi mata in ba haka ba wuta janye wannan abin domin president joe biden shi ya alkawali ya ce yara ma ya ce yara ma wai ba zai yadda eh, suna taimaka ma saudiya cikin wanga anyoyi duka shi a zamana kuma wani abu hakan ga da suke so su yi siyasa da mai saudiya kuma suka ce shi suna gan kuma yana son su shiga cikin siyasan kenan domin in kudin oil in ya je sama aka je zabe ya fitine shi in ya zo kasa kuma ya samu sauki to wasu kuma suka ce kaman shi bin mani ne yana yin wannan abin duka domin fatan shi ne former shugaban kasan united states donald trump ya komo mulki domin shi da salmanin sun fi jituwa ya fi shi da joe biden to wannan duka yana cikin gadaman da ke tsakanin wanga garuka guda biyu wanda yake mai eh mai shike sakiya shike sakiya amma muna kan wannan uh, development ga uh, cable fm mun kawo muku mo amma cikin wannan mintuna dai kaɗan mun explain eh, mun bayani game da abin da yake ya hana saudiya da kuma usa wannan gadama uh, na mai eh, gadama ne da yake believe me ni da kaina da na ji wannan an ce za a wannan supply first thing na san kaman wato kudin mai ya hau ya hau definitely domin in ka duba abin nan duka ai supply and demand ne in kamar misali cikin kasuwa in nama yi yawa kagan kamar yana na araha kenan in kuma nama yi difficult ka samu kidayayun da suka samu shi su kara kudi shi yasa da supply and demand to irin shi ne saudiya suna son su yi suka ce wai a ah, ni business ne america kuma a ah, sam ah, sun yi da gangan ne suna son su taimaki vladimir wato putin ba da jimawa ba mun dawo mu zo mu ci gaba da sauran tattaunawar mu on cable fm an ta wannan lokaci na website na cable fm shine www.cablefm.com na ce muku